أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح من وسائل الخيرات وترك السيئات والمنكرات ثم الصلاة والسلام على خير الناس لأزواجه ومعلم الخير لأمته وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متلبسا علينا فنذل إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خير الدنيا والآخرة رب يسر ولا تأسر وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهوتو أوتن آية وتن المحرم hijirar Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar 12 a watan tara shekara ta 2020 daidai allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa mu a wannan asibahi a masallacin abdullahi bin Masudin, wanda aka fi sani da masallacin alhaji alilauya a a dalallahu umrahu wanda yake nan unguwar nasarawa a gumin local government a jigawa state tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun zamantakewar ma'aurata daga littafin fannin ta'amul bainar zaujaini a satin da ya gabata mun tattauna a kan abin da ya shafi wato headline na malam kuni aunan lahu ala sabil halal ki zama ke mai taimaka wa mijinki a bisa neman halal wannan mun tattauna a darasinmu na wato 61 kenan idan hikimar allah subhanahu wa ta'ala ta gartu, yau za mu yi darasi ne na 62 a wajen satin mun yi tsokaci bi anna hayatan nan da cewa rayuwar mutane ibada ce mu'amala ce kuma ita ibada da mu'amala ko rayuwa gaba ɗaya ba ta fukuta daga ikaza barkaza wannan ikaza barkaza a wajen mai imani yana cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya shar'antawa wato su masu imani din a bisa harasan manzannin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko da littattafan da Allah subhanahu ta'ala ya saukar muka ce to al'amarin kuma haka yake koda ba masu imanin bane su ma dai a rayuwar za ka samu akwai tsarin abin da ake so ka yi akwai tsarin abin da ba a so ka yi ko da kafirci ko ake yi za ka samu abin da suke hukunta kansu da shi game da wanda ya aikata abin da suka ce kada a aikata ba a so haka akwai abin da kuma ake saka ma wanda ya abin da ake so da shi a cikin kowace wato al'umma wannan abin da ake so ko ake ki cikin magarganu ne ko kuma ayyuka ne amma sai muka ce to mutum da a matsayinmu na musulmi muke magana to muna magana ne akan hayatul fardul muslim rayuwa ta mutumin da yake musulmi wanda take tsayuwa akan fi'il awamiri wa talkil mahzur wato aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni wanda shine daidai barin abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce a nisanta ya tsawatar wannan gomini yana yin wannan ne fi jami'i taharrikat a dukkanin wato motsinsa wasu sakanati da kuma nutsuwarsa ma'ana zakwanciyarsa da tashinsa ila da mamaki har zuwa lokacin mutuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sarki ya umarci annabinsa ya ce ya gaya wa duniya inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin cewa sallah da nake yi yanka da nake yi abin da duk zan yi a cikin rayuwata da abin da zan mutu a kansa duk Allah ne ubangijin talikai ko ba a sa masa tarayya a cikin wato umarninsa da haninsa shi kadai ne mai halattawa shi kadai ne mai haramtawa wa bizalika umirtu da wannan aka umarce ni ne farkon mai kauya cikin wannan al'umma kamar yadda muka dai ambaci hadisin ali bin hatim ba'i anin halili wa tahrim wanda yake magana akan halattawa da haramtawa wayannan fa sune abin da suke nuna kana bautar wanda ya halatta maka da wanda ya haramta maka cikin hadisin da imam muslim ya rawaito an nu'man bin bashir daga nu'man bin bashir inda muka ji hadisin ya ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin tabbas haqiqa halal a fili take haram ma a fili take kenan mai halattawa ya halatta ta tana fili an santa mai haramtawa ya haramta ta tana fili an santa sai dai wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakanin halar da haram ne ake samun wasu al'amura masu rikitarwa sai an sallallahu alaihi ya ce to duk wanda yake yayin tafsirin al'amura halal a fili haram a fili ya zo wa abin da ya rikitar da shi ya kasa ba shi hukunci ya kasa gane masa to bai yi da ki da ka ba a sai ya kiyaye rikicin al'amura wannan sai aka ce faƙadis ta bara albini wa irbi to wannan ya kubutar da addininsa sannan ya kubutar da mutuncinsa amma wa mawa fi shubhat wanda ya afka wa rikicin al'amura ba tare da tantancewa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ma ta yi wa qafil haram ya afka haramun ya baka kyakkyawan misali da mai kiwon da yake kiwo a kan iyakar gonakin mutane kawai shi kan iyaka nan ne saurarsa a nan ne zai yi kiwo annabi sallallahu alaihi ya ce ina ai bai ma san lokacin da zai shiga gonar mutane ya kiwon ba muka ce ko dan adam ka ce masa kakkai in ba ta abasa ya faki idan ka yayi bare kuma dan ba to kaga wannan ne yake nuna maka wato ka kiyayi wato abin da yake haram ne ka kuma tsare aikata abin da Allah subhanahu wataala ya ce ka aikata wanda ya halatta maka a yin kana ita na nawahi wal munkarat cewa to in ya zama nisantar ababen da aka hana da kuma ababen ki wa fi'il ma'amurati da aikata ababen da aka umarta ma aka sabil halali tare da dan adam ya nemi halal a rayuwarsa huwa ittiqa'u minan nari shine mutum ya kare kansa daga barin shiga wuta dama shine attaqawa to fa haqqun nasu bi i'alatir rajul mafi cancantar mutane da ya taimaki mutum ala zalika akan wannan zawjatu aw azwaju matarsa ko kuma matayensa su suka fi cancanta su taimaka masa wajen neman halal domin dan adam yakan kai lokacin da duk faɗi tashinsa waɗannan su ne tushe su ne asali akwai wanda in ba da su ba shi ya zauna gida ma ba abin zai dame shi rayuwar za ta yi amma yanzu mai matsalarsa iyalansa to kaga iyalansa akwai buƙatar su taimaka masa wajen neman halal ya za su taimaka masa ba fita za ta yi da shi a nemo ba ba gona zai tafi da ita ce taimaka ta yi noma ba ita ma a'a amma ta kalli abin da Allah ya kaddara masa na samu duk wani buri da za a zo da shi kada ya wuce samun to duk lokacin da matarka take kallon abin da Allah ya baka ba ta hangen bukata sama da abin da Allah ya baka ta taimaka maka wajen neman halal amma duk lokacin da suke da rigima kawai ita sai an mata ba ruwanta da babu ba anan ta a ingiza ka wajen neman haram to wannan shi ne abin da ya sa malam ya mana wancan headline da ya gabata cewa ki zama mai taimaka masa ala kasabil halali a bisa neman halal annahunna min asbabi kasabihi saboda su matan suna daga cikin dalilan fitarsa ya nema imma halalan au haraman ko dai ya nemi halal a fita neman sa ko ya nemi haram kamar yadda mawallafin ya fara mana da hadisin annabi rahama kulli jasadin nabata min al-haram fannar aula bihi duk cikin da kuma ya gina da haram to wuta ta fitan da shi kenan yanzu ita tana sa shi ya gina wa wuta kanta tana nemo abin da za a gina ta don gina wuta kuma za ka sai a haƙura da halal don a shiga aljanna amma aka ba haram to duniya ɗan lokaci ne zai zo ya ƙare kuma a ƙarshe an gina wa wuta rayuwa allah ya kiyaye sannan malamin ya rufe wannan headline nasa bikisati mar'atul lati wajadat fi suqi almadina kaisar wata mata da ta tsinci wani buhu za ku iya tunowa rana ta yau a kasuwar madina da dinare dubu a cikinsa ta kawo gida mijinta ya karɓa yake ganin to shi duniya sabuwa ta ce a'a ana nan inda ake wannan kuɗi kasuwa za ka je ka yi cigiya ka ce mun tsinci wata amana ta ce duk wanda ya maka bayanin yadda kuɗin suke da yadda inda aka sa kuɗin yadda to kuɗinsa ne ka bashi shi ya fita ya je abin da ta sa shi ɗin ya yi cigiya kuma a ƙarshe wani mutum ya wuce shi ne yana kan doki ya jefar da jan buhu da dinare dubu a ciki eh duk bayanin yadda buhun yake da kudin yake yana gama bayanin yace shine bi ainihi kuwa yadda ka faɗa din nan haka yake ya ɗauka yanzu zai mika masa yana kan doki ya masa dariya ya ce ai wannan dukiyar zakka ce dama fitowa yi da ita a nemi wanda ya cancance ta ya ce to kuma yanzu duk duniya ban ga wanda ya cancance ta ba sama da kai da matarka kaga darajar nagarta ko shine muka ce da yanzu sun rike a gida sun cinye mai suka ce haramun amma yanzu da suka haƙura suka bi dokar allah ya zuga shi ta zo a halal ani'an marina to wannan duk yana nuna maka fa'idar ka tsaya inda shari'a ta tsayar da kai wayanka bai isa ba wayanka bai fi shari'a ba kuma kai ka sa abin da allah bai sani ba to amma kullum sai ka je kokarin gabatar da wayanka akan abin da shari'a take so to a nan ne kuma sai ka kai kanka wato kabaru allah ya kiyaye so unwanin mu'allifin al-yawma headline na malam a yau shine kuni kanu atan ki zama mai wato kamewa ga abin da Allah subhanahu wa ya raba ya ba wa miji kusan yana da alaka da dai irin wancan ki zama mai kamewa ga abinda da Allah ya raba ya ba mijinki ma'ana abin da kuke cewa in baki da kitsan wanci kada ki ce zaki a ba baki da gashin wance ko baki ki da kitsan gashin wance kan ki zaki dan wance yawa an mijin ki halin sa bai kai halin mijin wance ba to da sami zaki ce a miki bukata irin ta wance ai kina yin haka kin san baki kyauta ba to tsokacin mu a yau faqadin ka at tauhidil ladhi huwa asasul ibada ila salasati aqsam misani tauhidi wanda shine asasul ibada foundation na ibada tunda duk maganar da muke rayuwar musulmi ibada ce sau da shi kuma tauhidi shine foundation ne asasul ibada duk ibadar da za ka yi in kana da tauhidi ka sama mata gurbi ta sami gindin zama idan ba ka da tauhidi to kamar kana zane ne akan ruwa zai zauna ba zai zauna ba to shi wannan tauhidin kuma da shi ne asasul ibada ya kasu zuwa kashi uku wannan kasuwar taushi tauhidi kashi uku bil istiqra'i da bibitar qur'ani ne da malamai suka yi tunda Allah subhanahu wataala da ya saukar da alqur'ani sai ce liyadabbaru ayati afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha shin ba za su bibici ma'anonin alqur'ani ba ko akwai rufin da yake hanawa su gane ma'anonin alkur'ani su allah ne ya umarni da abibi shi ma'anonin alkur'ani don a fahimce shi don a yi aiki da shi to wannan istikra din bibita da malamai suka yi sai suka fahimci duk ayoyin da suke magana a kan tauhidi ba sa fita daga ishara zuwa ga ɗayan abubuwa guda ko dai ayar tauhidi ta yi maka ishara zuwa ga tabbatuwar Allah shine mai kowa mai komai kowa da komai nasa ne kaga wannan sai ya zama tana magana ne akan rububiyya kenan ko dai ayar tauhidi take nuna maka shi Allah shi kadai ne a cikin komai nasa kaga wannan tana maka kenan sifarsa da sunayensa yace laita kamithlihi shay kaga wannan siffarsa da yadda yake shi babu wani abu tamkarsa wata ayar a can karshen suratu maryam ta ce ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su hal ta'lamu lahu samiya ka ji mai suna irin nasa ina ka ce Allah kuma shi ma ya ce maza Allah sai dai Abdullahi ina ka ce Allah ar-razzaq sai dai Abdurrazzaqi bawon mai azurtawa so kaga yanzu wannan sai zama ita abin da ke nuna maka kadaituwar Allah a sunayensa da sifofinsa a zatinsa to ko aya kuma ta zo take ce maka take nuna maka kawai shi kadai ya cancanci a bauta masa Allahu la ilaha illa huwa babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai shi to wannan bibi da suka alƙur'ani ga gano haka ka shi kenan ta gane cewa kawai inda ya tauhidi ne kawai a abu uku yake tabbata rububiyar Allah kadai za ta a tarka shi kadai ne sunayensa da sufofinsa shi kadai ne sannan uwa uba la ilaha gairu babu wani abin bauta mawa bisa cancanta idan ba shi ba wannan amfanin wannan bayanin shine a bara aka samu wasu ka fuska ce ai yan izala ko ahalin sunna ko wahabiyawa su ma da kirista ba su da bambanci saboda kirista suna trinity sai suka ce kuma kuna trinity wannan kasa kasan tauhidi kun yi allah rububiyya kun yi allah uluhiyya kun yi allah ala asma'i wa sifat to kaga wannan daga ji ai san ran yi nisa ya kura malici Allah ya kiyaye to amma in dai tauhidi ne baya fita daga salatata aka samu fal awwalu minha tauhidi na farko ar-rububiyya wa ma'anahu ma'anarsa a takaice huwa tauhidullah fi af'ali shine kadaita Allah cikin ayyukansa shi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi mulku samawati wal ardi kaga allazi khalaqa sab'a samawatin dibaqa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum kaga allazi shi kadai ne wanda duk yayi waɗannan to rububiyya kenan tauhidillahi bi af'ali kadai ta Allah cikin ayyukansa kama ya kulu Muhammad Ibrahim al fi kitabihi anwa'ut tauhid Muhammad Ibrahim alhamdu yana faɗa a cikin littafinsa anwa'ut tauhid yake cewa fa inna tauhidar rububiyya mabahasun muhimmun wani wato mabahasi ne babba mai muhimmanci min mabahisul aqida daga cikin wato mabahasi na aqida zalika annahu muta'alliqun bil asl al usul domin yana da dangantaka da asalin ginshiki wa aujabul wajibati da mafi zama wajibin wajibai wa huwa al imanu billah shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala فمما يتضمنه الايمان بالله الايمان بالربوبيه yana daga cikin abin da imani da Allah ya kunsa kai imani da rububiyarsa shine ne kowa mai komai kowa da komai nasa shi ne mai kawai ya ce bi samuwa wajibatu lillahi ta'ala shi ya samu shi ya samar da komai wa tafarrudihi bil kalki da kuma kadaituwarsa wajen halitta wa rizqi da azurtawa wa tadabir da gudanarwa wancan arziki wancan talauci wancan rayuwa wancan mutuwa wancan haihuwa wancan damuwa wancan farin ciki shine at-tadabir wato gudanarwa intaha wani ce maganarsa a wancan littafi wa man amana bi hadha nau to duk wanda ya imani da wannan nau'i min at-tauhid na tauhidi wa rabiya ya yadda bi anna Allah huwa al-khaliqur raziq Allah shine mahalicci shine mai azurtawa la yalabu an gairihi ma laysa indahu wa wa ba a nema daga wajen wani Allah subhanahu wa ta'ala ma laysa indahu abinda shi wannan wani Allah ba shi da shi wa fauka wutsihi kuma ya fita daga wato damarsa ba shi da wannan damar to duk abin da in banda Allah ba mai yi to ba a nema a wajen waninsa lima'arifatihi shine imani saboda ya sani wa imanihi da imaninsa bi razika cewa mai azurtawa huwa Allah ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala kama qala fi nahli kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin hali ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ta'ala shi ne ya fifita sashen ku a kan sashe wajen azurtawa ma'ana rabo ne na Allah subhanahu ta'ala shi kuma alhakimu ne baya abinda babu hikima wanda ya bashi da yawa akwai hikima da ta sa ya bashi da yawa wanda ya bashi kaɗan akwai hikimar da sa ya bashi kaɗan wanda bai bashi ba akwai hikimar da ta sa bai bashi ba kamar yadda wancan da aka bashi lafiya shi kuma wancan ga tarin kuɗi amma sai an fanta sai an tayar akwai hikimar da sa aka bar wancan lafiya akwai hikimar da sa aka hana alhaji lafiya kamar yadda wancan da aka bashi ilimi amma sai tarin fatara to akwai hikimar da sa aka bashi ilimi akwai hikimar da sa ba bashi kuɗi ba wancan aka bai aka shi jahili amma kuɗi zai sai garin ku da dangin ku gaba ɗaya to shi ma akwai hikima ta sa aka bashi kuɗin ba a bashi ilimi ba so da shi Allah alhakimu ne kuma la yasalu amma ya fa'alu ba a tambayar sa abin da ya aikata wa su sa'alu na su bayi su ake tambaya shi fa'alu lima yuridu ne mai aikata abin da sa ta zarci ne subhanahu wa ta'ala yasa a farkon suratul abin nan fadil yace ma yatahi lahu linnati min rahmatin fala mumsika la wa ma yursil fala mumsika lahu min ba'd dan ne huwa al-aziz al-hakim ma yatahi Allahu lin-nasi min rahmatin abinda Allah subhanahu wata'ala ya mabudi yau mutane budi na wata rahama da ya nufate su samu ko wani mutum ya samu to fala mumsika laha ba wanda ya zai rike wannan rahamar ta Allah sai ta je ga wanda Allah ya raba ya bashi sannan abinda Allah subhanahu wata'ala kuma ya rike bai fata ba fala mursula lahu min ba'd ba wanda ya isa ya bada abin da Allah bai bayar ba mahallin shahidin sai ce maka huwal azizu dai shine al'azizu mai karfin da wani abu baya gagararsa sannan alhakimu kuma mai hikima cikin hanawar da bayarwar kamar yadda muka yi bayani saboda aka shi yake fifita sashen ko da arziki wa huwa ƙasamar qasama arzaqa bainan nasi warzuqu gaibun shine ya raba arziki tsakanin mutane shi kuma arziki gaibu ne kabla itiyanihi tun kafin ya zo wa izhari tun kafin ya bayyana bayan da za a yi yara su taso ka iya gane shi to wannan an tashi ya fi kowa arziki ka isa kai waye ko a kasuwar ake kai ka isa gane wanda zai arziki da wanda ba zai yi ba ko noman ake ka isa gane wanda zai yi arziki ta hanyar nomansa kai na bana ba ka isa gane ga wanda zai samu mai yawa ga wanda zai samu kaɗan kuma wanda ne za a albarkaci nasa duk wannan allah subhanahu wata'ala ne wato ya sani saboda shi arziki kafin zuwansa gaibu ne shi yasa kawai tun da wani magana akan aure ne in ka tashi ba da yarka kawai iya ka'idar da addini ta ce ka lura da ita amma kana tsallake wanda yanzu ka shiga hurumin da ba naka ba me ka'idar addini akan aurenka ko ba da yarka ba ta wuce abu uku ban ka hada hadisan duka za a takun mantara zaune zauna dina huwa kulka hu fa wuce a wata ruwa ya ce wa amanatu su ne kaidojin guda uku ya za a takun mantara zaune zauna dina wanda kuka yadda da addininsa sa kaga awal ma yajibu ga wanda za ta aura yarka ne addini ne saboda addini shine duniya har lahira ciki lafiya baka lafiya to in addini bai dame ka yanzu tun a foundation din tafiya wata kamata turki ka ɗaure ta a gurin tunda baka damu da aljini wajen ba ita ba sannan wa kulkahu ɗabi'unsa akwai wanda yana da addini amma kuma ɗabi'unsa babu kyau gashi da shi ake sallah da shi ake kawai amma ma'amala da shi ba a bukata gara kawai a tsaya iya sallah in kai mu'amala da shi sai kayi kuka kaga ba shi wani ɗabi'u kenan shi kuma annabi ya ce innama buqistu li makarim al akhlaq an tura ne duniya dan in cika mata kyawawan ɗabi'u in an je lahira ya ce wanda ya fi kowa soyuwa a wajena ya fi kusanci da ni a kulkan shi ne wanda ya fi kyawawan ɗabi'u sauraka farko addini bayan addini kuma ya ɗabi'un sarki mutumin kirki ne ko kawai ɗan musulmi ne kasan akwai musulmi akwai ɗan musulmi da ga an ka ɗauyar ka ba ɗan musulmi to komai ya je zo kai ka jiyo kai ka ja sun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka to daga ɗabi'unsa sannan wata ruwayar ta ce wa hu da amanarsa ya yake rike amana ta wasu abubuwa mabarata kuma za ka ba shi amanar yarka shi yanzu shi ne jagora komin rashin kirkinsa komin rashin abin da ɗinsa a rijali ƙawamuna alal nisa'i sau da ka ka duba waye za ka ɗauka ka ba wa amanarta yadda ba za ka zo kana kuka da abin da yi ba yana damun ka kuma ba yadda za ka yi shi iya take hannunsa ko ka fi karfin sai ya sake ta sai duniya ta ji sai an wahala ba mutunci kenan to shi yasa tun farko wannan foundation din aka ce kai wa yarka ko kai wa wanda kake walincin ba da aurenta man tara zauna dinahu wa khulqahu wa amanatahu to kaga daga nan in ka samu mai wannan to yanzu batun arziki in dai a daidai lokacin da ya zo an yarda cewa yana da abin da zai iya rike ta a yanzu to batun gaba kuma wannan ka barwa Allah sau nawa aka hana yaran saurayin yana son ta tana son shi yana da addini yana da kyawun dabi'u amma iyayen suka shiga hangen abin da baya cikin ka'ida shine me yake da shi a yanzu wanda su ban san gobe ba me zai samu a wajen Allah shi suka hana shi dan ban san abin da yake da shi a yau ba shi kuma Allah subhanahu wataala ya azurta shi a gobe kuma suke ci da yatsa babban misali da bari Allah kuma kun san shi akwai babban malamin mu Allah ya kai shi da rahama ya musu cin malaman da aka kashe mana yake cewa lokacin yana tela walala wannan ya fitar da amsar waye yana tela ya taba turawa a garin su a je gidan wani mutum a nema masa auren yarsa shi malama. da wanda ya sai tambayar ya ce, sai shi mutumin yake cewa wanda aka aiko tela ne ya zara da yarsa ya bawa tela ba abinda ba shi yake cewa ba zai sai da akuya ba ta dawo da ke gogon masa danga haka ce ba zai ba shi ba shikenan aka tafi a haka malam shi kuma ya koya san shi kokarin nema ne ya ci gaba da neman sa a ƙarshe malam ya wuce dinki karatu ya abubuwa dai suka zama ya ce wata ya zo da abu daga abuja daga ta katuwar jin shi dai su sitil wannan mutumin sai ya samu wanda malam ya aika masa a karan farko ya ce a a samu malam ce to wancan lokaci dai allah bai kaddara ba ga yadda abu ya faru amma yanzu ga wata ta taso aka zo aka gaya malam ya ce sai ka sa haƙuri ya yi raddin da yanzu yake tanin dama bai yi ba da ya ce shi ma aje a gaya mata shi kuma yanzu ba zai auri ƴar talaka ba to ka gani to daga shi arziki ya yi future ce kai baka san ta ba baka san gaba ba wannan kawai gaibu ne shi da kai gaibu ne Allah kaɗai ya sani saboda in aka zo batun aure ifi karfin zuciyarka ga tsaya iya abin da shari'a sau nawa 'ya'yan suka zo suke cewa iyayen su ne suka cuce su bayan an hana ta wanda take so saboda su iyayen hangensu na daban ne ba kuma a bisa ka'idar wannan rashin ɗayan hukun nan ba ne a'a kawai ba shi da komai ne a yanzu sai kuma allah ya mai da shi mai komai kuma ya za ka yi kai kake yi da har ka masa hukuncin ba shi da shi kana nufin kenan ba zai ba har ya mutu a'a saboda haka allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai azurtawa amma mu kuma mu sani su matasan ko su samarin ko su masu neman auren ai komai allah ya sanya masa musabbabi na ka taso kana kokarin nema ka taso kana kokarin noma ina inda ake noma ake ka taso kana kokarin kasuwanci in harkar karatu kake ka dage karatu yana daga darajar dan adam kowane iri kake in yanzu nan Allah ɗaukaki sarki zai da abin da dinka a kansa in dai ka dage sanya maka albarka amma ka taso ba ɗayan biyu ba gona ba makaranta ba kasuwa ba laiburanci kuma kana san yar mutane yau dan me za a baka a yanzu kai ba kai wani abu da yake nuna a musabbabi ka kama ba dama ai ka samu a samu musabbabin sai kuma a baro Allah ikonsa a kanka ba a san me zai maka ba tunda dai kana nema ba a san me Allah zai maka ba amma ba ka nema kuma kana neman aure to ai kaga ba zai yi ba in ta zo ma za ta zo. tun a karan farko kuwa domin hausa sun ce da ango da amarya da babu ba ta zama waje daya ko dai ango ya kori babu ko dai babu ta kori amarya ta bar ango da babu hatu sai ka sani tun yanzu saboda haka shi arziki Allah subhanahu wa ta'ala gaibu ne shi ne ya san me zai je zo nan gaba wa ƙarya min wato yana iya kasancewa min bidayatul hayat a farkon rayuwa sai ga da arzikin mutum ya fara Aufi fi ko kuma sai a tsakiyar rayuwa wa hunaka man ya'tihi rizquhu fi awakiril hayat wani kuma sai girma ma ya kama shi a karshen rayuwarsa arzikin yake zuwan masa wannan dai Allah ya gaya maka shine yake raba rayuwa kamar yadda yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik su wai su suke raba rahaman nan ta Allah arzikin nan na Allah su suke rabawa Allah ce na bai na bainahum ma'ishatahu Allah ce mu ne muke raba musu rayuwarsu fil hayatid dunya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajat muka daga sashen su akan sashe da wasu darajoji da wasu ne wato fifiko haka lizalika ilami ayyatu halmar'a ki sani ya ke mace innamal umura ki sani al'amura wal kulki awul kalki ga kyawawan ɗabi'u ko halitta ma ya zuhiru abinda kawai yake bayyana wa kuyira bainar ni. su ne aka ce ka nemi abin da ya bayyana a cikin waɗannan abubuwa tsakanin ma'aurata yadda aka ce waliyai da nema mata mai addini kai din ma kana da hadisai akan wannan haka annabi ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ko a wani hadisin da ya fi shahara ana auren mace dan abu hudu annabi ya zano wani ya tashi auren li jamaliha wani li hasabiha wani li maliha wani li diniha dan addininta amma kaga mai addini mai annabi ya zaba maka alaika bi zati mali ko bi zati nasibi a alaika bi zati din sai annabi ce to ni dai in ka tashi aure ina maka wasici da ma'abociya addini yasa mun sha faɗa a karatukan mu na baya in ka tashi aure kar ka tsaya ta tunanin cewa kai yanzu iyakanka ne bukatar ka ce wannan matar ka tabka kuskure tun daga nan ai a cikin aurenka akwai buƙatar 'ya'yanka. buƙatar ƴaƴanka shine kana so ka sama musu uwa ta gari kana so ka sama musu tarbiyya ta gari to ita kuma duk ita ce wannan da kake gani kai kawai doguwa kake so ga falwaya ta samu kai gajera kake so ga kujera ta samu kai fara kake so kai ba komai kake so dai ga ta samu a a to kuma kawai tunanin to ita eh ka samu fara ka samu doguwa ka samu gajerar da kake so amma ke hajji ya gajera kina da tarbiyya domin yanzu in Allah ya kaddara ke ce mahaifiyar ƴaƴana wata tarbiyya za ki ba su wani addini za ki ɗora ta a kai to shi yasa annabi ya ce alaika bi zati din ina maka wasici da ma'abociya addini amma dukkan je ka haɗa waɗansu abubuwan da kai buƙatar ka ne sai ta zo ta haifar maka ƴaƴa ba ta san ma me manufar ƴaƴa ba bare manufar auren suna kai kullum yanzu tashin hankalin yau da daban na gobe daban sannan yaran sun taso su ma ba kai ba gaba ɗaya al'umma ma sun gallabe su saboda ba samu tarbiyya tun daga gida ba kuma kun ce charity bijin at home ko daga gida tarbiyya take fara to mai ba ta tarbiyya ce baka kawo ba kai wani abu kawai ka ya kawo na shiririta yanzu kuma zaka girbi sakamakon abin da ka zaba to shi yasa annabi yace alayka bi zati ji ina maka wasici da ma'abociya addini to wannan sun ma maza ne in mace ce ma in baka yi sa'a ba kuma sai ka rasa mai aurenta a ƙarshe ta zama yan ki Allah ya kiyaye laka lalle ne ka tsantsan da wato abin da addini ya tsara mana kuma shi matsalar addini shine ka da kanka ka ce kai kana kana yin sa ko kai mai addini kuma ka ki ka dabbaka abin da yace ka dabbaka to a ƙarshe kuma sai ka koma sai ka je kiyama ka rakan kanka kenan ya ayi na amanu lima na mala ta fa’alu dan me za ku ke faɗin abin da ba ku aikata ma'atar inda lahi an ta Kulu, Mala ta fa’alu yana da girman zanini a wajen Allah ku ke faɗin abin da ba ku aikatawa addini ba a yin sa wake wake a a kulu su salmi kafa kawai shiga musulunci ake baki ɗaya. ba ka zaɓi abin da ya maka daɗi ba ka bar abin da wato ba ka so to wannan ne shine abin da aka ce kai ayi zabi tsakanin ma'auraci da wanda za a aura amma wa min ma da kare lil insan daga cikin al'amuran rayuwa akwai abin da dan adam ba shi da ta cewa akai fi shine kan riziki kaman arziki wa sifatul khalqi haka sifar halitta a wannan ba ka da ta cewa akai kawai tun farko dama wannan abu ne na zahiri nemi wanda kake so a siffar halitta nemi wanda kake so a siffar halitta ko ba ta wanda take so don na abubuwa ne na zahiri ba za su canja ba nan gaba wani abokin mai yake gaya mana wani mutum yana son wata yarinya amma ya yi yayin da ba shi haɗin kai ta sai ya zo yake ya sa wani abokin mai ya ce ya tambaye masa ita da aka ji aka tambaya kun zan ɗin da ya fito ta yi, ita muryarsa ce ba ta yi masa ba yanzu an yi sa canja masa wannan to abokin namu da ke mai hankali ne ya ce kawai sai zai ce ya haƙura saboda in ya gaya masa abu ne da ba zai iya canja a kansa ba kuma zai ta damu to akwai abin da shi dan adam ba shi da ta shiga a ciki sai dai tun farko dama in za a iya kauce masa wato a kauce masa so la da kalan insan fi shi ne kamar arziki ko kuma siffar halitta illa annana na takallamu anil qana'a sai dai mu daga cikin abubuwa muna magana ne akan qana'a wa ridal mar'a da yardar mace bima qasama Allahu li zawjiha da abinda Allah subhanahu wata'ala ya raba ya ba mijinta lakin la yakunu zalika illa bi imanin sahih ba kuma yadda za a ta zama ta da abinda Allah ya raba ya ba mijinta sai da imani ingantacce shi yasa kai kuma ake so in ka zo neman auren ka faɗi ka kakka yi ƙarya akwai abubuwa na siyasar wato su ɗan mata sai sun budurwa ce ko sai siyasar mata gaba ɗaya. wani ana kau da kai a kansa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai akan wani abu ƙarya ma dana da cikin abin da aka ce za a yi amma wannan wata siyasa ce ta gefe amma lokacin da ka zo yin auren ta duk abin da zaka karya wuce siyasa ta iya tunanin ta wanda sai ka mata wannan siyasar za ku daidaita amma su waliyanta da yadda za a zo a zauna karka yadda ka sa ƙarya ce in an zo magana da waliyarta ka yi magana ta gaskiya yadda kake da sana'arka yawwa an aka zo zama da ita kar ka fara mata da abin da ba za ka iya ba yawwa fara da abin da yake dama shi ne ƙarfinka domin ka kiyaye da wannan to kawo kanka foundation wato mai kyau in allah ya taimake ka ba za ka samu matsalolin wato rayuwa ba saboda ka ita kuma za a samu ta yadda da abin da kake da shi ba sai da imani ingantacce addadi ila taslimi li amrillah irin imanin da yake ja zuwa ga ameka wato a sallamawa al'amarin Allah farhan wa hazanan ka samu abin da yake ya faranta maka Allah ne ka kuma ka godiya ka samu abin da baka so ka rungumi kaddara haka Allah ya kaddara a kan kunci da yalwa wa fi ma rawar turmuzi ya zo cikin abin da imamu turmuzi ya rawaito an abi tarikin an al-hasani an abi hurairah daga abi hurairah ta abdurrahman bin sakar radiyallahu anhu kana yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malala ya faɗa a cikin hadisin turmuzi yace man ya akhudha anni haula'il kalimat wane ne zai karɓi waɗannan kalmomi daga wajena fa ya amalu ya yi aiki da su au yu'allimu hunna man ya ko ya sanar da wa'annan kalmomi ga wanda zai yi aiki da su kala abu huraira abu huraira yake cewa da annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wato wannan kulta sai ce ana ya rasulullah ni ne zan karɓe su in yi aiki da su kuma in sanar da duk wanda zai yi aiki da su fa akaza bi fa akaza annabi sallallahu alaihi wa sallama bi yadayya ina faɗin haka sai annabi ya kama hannuna fa adda khamsan sai lissafa min abubuwa guda biyar wa ƙala ya ce abu na farko ittaqil muharima ka kiyayi abubuwan da aka haramta ta kun a abadan nasu za ka zama fitan ibada a cikin mutane in ka kiyayi haram maka ba ruwan da wanda baya shan shirisho baya shan ganye baya shan giya baya shan wiwi ita ce ganyen aiko da wanda yake sha idan aka kira sallah aka taho masallaci duk sun taho masallaci musulmai ne masha Allah waye ibada za ta fi kyau kai a ganin ka a iya ganin ka to ka gani wanda yake shi ba wani abu da yake juya masa a kwalwa ko to ittaqil muharima dan mu gane karatun kawai ittaqil muharima ka kiyaye abin da Allah ya haramta ta kun a abadan nasi zaka zama fitan ibada a cikin mutane to da wanda yake cin haram ko ba ko a kasuwa ko a ofis ko abin da wanda ya nisanci haram idan suka zo gaban Allah suka tsayawa ya fi tsoron Allah eh to annabi sai ittaqil muharima ka kiyayi abin da aka haramta takun a abadan nas zaka zama mai kan ibada a cikin mutane abu na farko kenan da ya gaya mana abu na biyu shine mahallin shahidin ya ce warba bima qasama Allahu laka takun agnan nas ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka zaka zama mafi wadatuwa a cikin mutane kana'a inda ake cewa mace ta yarda da abin da Allah ya ba mijinta ta tsayar da tunaninta da bukatunta iya abin da Allah ya ba mijinta kar ta dora masa abin da ba zai iya ba to warda bi ma qasama Allahu laka ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka zaka zama mafi wadatuwa a cikin mutane kana da naira dubu talatin a wata ya zama lissafin ka baya haura dubu talatin kai baya haura ma dubu ashirin da biyar har ajiya kake da Allah akwai da zaka je ka nemi bashi a wajen wani bari ya san halin da kake ciki to su kuma mutane daga lokacin da ba sa san matsalolinka ba ka tambayar su to kai ne arziki ne shi ne ƙurani ya ce ya sabuhumul jahilu a gani ya obinar ta'afu sai wanda ba su san halin da suke ciki ba kai ka haƙura da abin da Allah ya ba kana ne ta rayuwarka ba ka so ka mutuncin mutuncinka ko ka shiga rigimar kuɗi su ko mutane suna ga maka ganin mai arziki shi kawai ɗan adam daga bare in dai ba za ka tambaye shi ba to kai mai shi Bari kuma in ya fara ganin naka kana da dubu hamsin sai maka hukuncin dubu ɗari da sai ya zinka maka biyu ai wannan mai samu ne shi ba ba shawara kai da shi ba shi ba manajan bankin ka bane ba akawun ɗinka ya gani ba amma yana maka lissafin abin da kake da shi wani kirkirfe da ya gaya maka ai kai kafi karfin abu kaza ya karanta ya wajen ya aka yi sani ai ku irin ku ba sai an muku ba in nayi ne bai san halin da kake ba sai ba sai an maka ba karen da in baka na ma wani za a maka ce ba sai an maka ba ka ga maka hukuncin da abin da bai sani so wato ka eh, kare da abinda da Allah ya raba ya baka za ka zama mafi wadatuwa a cikin mutane to ke ma idan kika ɗauki wannan kin rufa mijinki a fili kin gaba a rijima sannan kuma ɗan abin da ya kawo sai Allah ya sanya miki albarka sai wata ta je ta tsinka a tamfar naira dubu talatin ɗinka ta dubu bakwai tashi tafi kyau ɗinkin ki yafi kyau abu sha'afi sha'awar tashi. ita kanta tana tashi ai aiko mata rigar ki za ta kai ɗinki ba ga tsayar ba suwar da bima ka sama Allahu laka ka yadda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya raba ya baka to zaka zama fi wadatuwa a cikin mutane ne abu na biyu abu na uku a hasin ila jarika ka kyautata wa makocinka takun mu'minan zaka zama mai imani in ka kyautata wa maƙwacinka hakkin makwaci addinin musulunci ya bashi kulawa sai da ta kai annabi rahama yana cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwar risa ce malaika jibril bai gushe ba in ya yaje zo yana ce mun a kula da makwaci a kiyaye hakkin makwaci ce har sai da na yi zaton anya makwaci a karshe ba zai shiga do ba saboda yawan wasiyar da ake a kan makwaci wata yana hudu ba aka ce wallahi la mumin wallahi la mumin wallahi la mumin wallahi ba mai imani ba ne, wallahi ba mai imani ba ne. kila man ya Allah shi waye ya manzon Allah yace man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makocinsa bai amince da sharrin sa ba ba mai imani ba ne. mana yanzu ka tun asuba ka fito kana makaranta in ka koma gida aka ce ya kulla maka wata tsayar. dama ka san zai aika to duk wanda aka san zai aika yana a makauta to wannan ba mai imani ba ne. ne man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makwacinsa bai amincewa sharrin sa ba bai imani kira ashe makwacinka ka so ake ya gamsu da kai yana duk in baya gari ma in dai kana nan bashi da matsala a unguwa ko a gida to haka ake so a zama haka ake yanzu duk in ka bibiya rigima ce tsakanin makwata din kuma a ƙarshe ka samu shirme ne haɗa su kwatace ta hada su ko ƙananan yaran da ba a shiga harkar su suka hada su duk wanda ya haula shekara arba'in ya san in ka an taso lokacin da ɗana kowa ne haka ya taso ya taso lokacin da kowa in ya gaba ba ma shi ya fara guduwa ma yake amma yanzu wai shi ke nan ɗansa yawa magana ya tsani ɗansa ji hauka ɗansa yawa magana shi ya san ɗansa ba mai hankali ba ne yaro ne ya san ɗansa yana buƙatar tarbiyya yana buƙatar sai kaga ya masa magana amma sai ce wai ya tsani ɗansa shi ke nan suka shiga gaba ya takura a 'ya'yansa to kenan kai karka takura musu za su zo ta takura maka har kabari za ka je da hawan jini kai wa. to daga a nan wannan tarbiyyar ta iyaye da kakannin da aka raina sai an koma mata ana son zaman lafiya in ba haka ba shikenan makwatakan ma an rusa ta wani kaji ya ce ai ni da shi ba ma ga muci in ya kure maka hauka ce na ma na musu wasiya ko na musu babu su babu shi ji cikakken ma hauka kenan Allah ya kiyaye da ka ka kyautata makwacinka za ka zama mai imani makwaci malamai suka ce akwai mai haƙƙi ɗaya akwai mai biyu akwai mai uku makwacin da yake da haƙƙi uku ɗan uwanka ne na jini musulmi ne sannan zama wuri ɗaya shi yanzu haƙƙi uku yake ma haƙƙin ɗan uwantaka haƙƙin musulunci haƙƙin makwautaka mai haƙƙi biyu shi ba ɗan uwanka bane na jini musulmi ne kuma zama wuri ɗaya ga gida ga gida haƙƙin musulunci haƙƙin makwautaka mai haƙƙi ɗaya shine wanda shi ba musulmi bane shi ba dan uwanka bane da jini amma tsotsayi ya hada zama da shi to shi ma yana buƙatar haƙƙin makotaka da kuma kyakkyawar mu'amala da za ka yi masa dan ma fa ka sa ya zama shi ma musulmi haka ake so kai kawai kace arnan banza arnan wani kai zagi ne kawai tsakanin to wannan shine abin da zai shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da makwarci bai yahude wannan bai yahudan ba wanda ya fi tsana da gani a fuskarsa irin annabi sallallahu alaihi wasallam cutar da annabi yake amma kuma ɗan gidansa yana shiga gidan annabi yana aikata aiki aka wayi gari kwana biyu annabi bai ga wannan yaron ba ya tambaya aka ce ai ba shi da lafiya sai annabi ya taka da sawunsa mai albarka ya je gidan wannan bai huda ya masa sallama ya fito ya ce jini ya labarin yaron na ba da lafiya na zo duba shi sai gorin kunya kuma ya rasa yadda zai dan da nan suka shiga cikin gida da annabin rahama aka je kan yaro annabi yawa yaro sannu sai kuma yaron sai ya kalli mahaifinsa sai ya kalli annabi sai shi bai huda ya gane yaron musulunci ya ce su koransa yake Ta shi kuma dama yana borin kunya kun ce tabar an ce tabar kunya ana isa da hauka so sai wa yaron hauka mai kyau sai ce adi abal yi wa baban qasim biyayya shi da kansa ba sai adi abal yi wa baban qasim biyayya sai wannan yaron yi kalmar shahada ya musulunta ko kun san rashin lafiyar da yaron bai fito daga gidan ba kenan sai ga wasu aka fitar yanzu kai an tambaye ka an ce me ya masa sanadiyar rashin lafiyar da ba fitowa sai gawarsa yana kwantan ya zama musulmi ne masa sanadiya kyakkyawar makwabtaka kyakkyawar mu'amala da annabi ya duba shi inda shi ne ko kai ne ai ke ba shi ba sama ba ma ga miciji da shi je haka za ka amma ka ga kyakkyawar mu'amala to shi yasa har wanda ba musulmi ba yana buƙatar wato kyakkyawar mu'amala musamman dan ta zama da'awa ce kira ne zuwa ga reshi ya fahimci addininka amma da zaki da kushewa kayan kawai addininka kenan shi da abinda ka yi hoton addininka ke duk shi ba musulunci ke ba shi ya sani ba saboda kai musulmi duk abinda ka yi masa shi ne hoton addininka da shi zai hukunta addininka kaga maimakon ka jawo kanka sai ka jawo addini kuma kai kana ganin nan ne gwaninta a daki arne ko a zaki arne Allah ya kyauta so abu na gaba yake wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman ka so wa mutane irin abin da kake so wa kanka zaka zama musulmi ma'ana karka ce wa mutane hasada da kyashi wannan gabar abin da ke so ta kore maka kenan shine la yumina ahadukum hatta yuhibba li nafsihi akihi ma yuhibbu li nafsihi ba ana nufin yanzu ba yana da wannan wayar ka zo ka ce kai wannan wayar ina son ta ba ni ita ya baka ba haka ake nufi ba in bai baka baka ce la yumina ahadukum bai da imani a abinda ake so yadda ya samu baya mugunta baya kyashin kai ma ka samu baya hasada a inda ma yadda zai nuna ma yadda ya samu kai ma don ka samu ya yi to wannan shi ake nufi amma ka ce ya kace ya neko maka ne bai baka ba da imani to haka da abubuwa ba su zauna a hannun mutane ba yana neko ba kai ma zai ce maka yana so A gani in baka baya kai ma baka da imani ka neka masa to ba haka ake nufi in ya fi karfin ya saya ya sai masa wannan kura maledin nagartar kenan amma in bai fi karfin wannan mutu ya zama baya yashi baya bakin ciki kan samu ma ya hanyar da ya biya samu ya nuna ma dan ka baka samu to wannan in mutum bai zama haka ba to imanin sa bai cika ba shine ka so mutane abin da kake so wa kanka zaka zama musulmi annabi abu nabi ya ce masa kada ka cika yawan dariya domin yawan dariya yana wato kashe zuciya tamitul kalbi yawan dariya yana kashe zuciya to kusan nan ne muka zo karshen mulahaza tsokacin mu a game da babi din ko unwani din to amma ina ga lokaci ya ja saboda kai tsaye sai mu takaita muka zo mu dunkule mu lahaza din mu shiga babi in Allah ya kai mu sati mai zuwa wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da sun gida suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kangare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin auren Allah Allah ka ba su aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin damunan mu Allah ka sanya mata albarka abinda ka ba mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka albarkaci abincin mu Allah ka albarkaci kwanan awon mu bi rahmatika ya arhamar rahimin masifu da suke damun mu Allah ka yaye mana su Allah ka yaye mana su rabbi yassir wala ta'sir rabbi yassir wala ta'sir Allahumma ya sani addu'a ya sani addu'a ya mushiba du'a Allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba Allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wala hawla wala quwwata illa bika سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين